هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون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 صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه yau 21 ga watan tara watan ramadan hijiran annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama bakwai. allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon ya yi mana dace da muwafaka na duniya da lahira don tsarkin sunayensa muna cikin su suratu yasin aya ta hamsin da biyar amma kafin na ji sallama wa alaikumussalam hamsin da biyu ka haɗi hmm? hamsin da biyu ba ma wa'adar rahman wasu daga al-mursalun na'am sai mai kuma ولا تحسب أن ذكر الرحمن في هذا الموضع لمجرد الخبر أن وعده وي كدك أوكي أم بطم يرحم أنا سونا أعتبر الرحمن إيه، صدق وعد الرحمن في هذا الموضع لمجرد الخبر لا باريني أن وعده آه، دقاء القول الإنسان وإنما ذلك لإخبار بأنه في ذلك اليوم العظيم mana sunan ba ya zo ne ina nuna alkawali ba alkawalin mai rahama a'a a ran nan za a ga rahama za a ga aikin mai rahama a ran nan ne za a ga rahama za a ga aikin mai rahama za a ga alkawalin mai rahama ba suna ne haka yazo sunan tsura ba ma'anan sunan ba da sunan da ma'anan sunan suka zo a haɗe to mm. da aljanu da mutane na aljanna ko ne eh za su ma an ce za su karshen dai maganan dogon sha talai-talai da aka kare abinda ake amsa fatawa da shi aljanu za su shiga aljanna su ma tun da aljanun nan tare da su muke ibada su mu suna sallah suna abin da karatun nan da ake ba abu mamaki ne ba suna nan suna ji illa Allah ya fifita dan adam akan aljanu ba manzo a cikinsu amma duk sun bi wani annabin da ya gabata wancan ma sun bi cikin suratu quluhiya ilayya suratul jinni kaga aita ta yi cikakken bayani wannan ya nuna wa'inda suka mukallafai za su je aljanna za su je za a yi musu hisabi akwai wanda za a tarkata a kai wuta da sun saba za mu gamsu har gobe kiyama ba to aka ga mala'ika balle aljin ba ma maganan mala'ika ba Allah ma za a gan shi za a ga Allah ranar sai dai ba gani na ihaba ba amma za a ga Allah za a yi magana da shi baki da baki hmm, aljanna mala'ikunan su ne za su zama masu kamo mutum za su taso mutum a gaba wanda suka zauna da shi a duniya da wanda aka mene ne za a gamsu gobe kiyama bala akwai aiki ranar akwai aiki ba inda tashin hankalin gare in kaje kotu ka ga yadda ake taso mutane a gaba yanzu haka ba a taso mutum gaba kai gaban allah eh. sai dai Allah ka mutar da mu Allah ka taimake mu mai tanadi to aya an karanta inna ashabal jannati al yawma sai ke yau yan aljanna yau wanda suka samu cancanta shiga aljanna fi shugulin suna cikin harkan gabansu fakihuna suna masu jin daɗin marmarin abubuwan da suke marmarinsa ana cikin annashuwa ana cikin shagala to Allah ka samu ciki ka taimake mu mu yi aiki mu sadaukar da rayuwar mu mu sadaukar da dukiyar mu mu taimakawa wannan addini mu taimaki kanmu hum wa azwajuhum su da matan. fi ala al ara'iki suna cikin inuwoyi irin wasu inayoyi ma la ainu ra'at wala uzunu sami'at alal suna kan gadaje ko kujeri muttaki'ina suna muttaki'una suna kashishin gide zaman kwanciyar hankali amma ba irin kwanciyar duniya ko ka kashin gida kana tsoron ka da wani kadangare ya faɗo ma komai zai iya aukuwa gida ne an gina shi siminti da wane ne da esi sai ga tsakanin wannan kurtun esin wani bawan Allah ya leko yana kallon ka yau shi mace jigo sai ya leko ya kalle ka to ka san kawai aiki ta ina za ka shigo min nan wurin sai a baka da labari to can aljanna babu za ka kwanta kwanciyar nitsuwa ba ta hankali amma tashin hankali na nan gidan duniya gidan neman aljanna lahun fiha fakiha suna da wasu nau'i na kayan marmari na kira ce walahun ma kuma suna da duk abin da suke bukata duk abin da ka ji kana so a ranka an kace subhanakallahumma shi ne da'awahu in wurin ka kalla wurin bai maka ba shirin wurin bai maka ban kace subhanaka allahumma kifta da bismillah sai dai ka ganka kana tsince cikin wani wuri yanzu sai me abinci kake so kallo kake so a'a wane ne kake bukata shi ma dai subhanaka allahumma in kace alhamdulillah komai ya kare amma yadda shi zero yanzu kuma sai abin da ka nema <laughs> jama'a wurin nan zai yi tsada wurin nan zai yi tsada ka kwatanta ka ga mai neman mulkin kadadan nan ta najeriya ka ga yadda yake shiga hauka ya sa a kashe ya yi ƙarya malam ya aikata wannan dukka saboda dai kadadan nan ta tabbatar masa a hannun shi kuma ba za ta dorewa ba je ka zauna kwana hudu ne yan hudu ta kare dole ka fitar to amma wancan na dindindin shi shi za mu ɓata kanmu lokaci a wannan duniya shi za mu ɗauki rayuwa wata tsaya tsiya ce rayuwa ko yau duniya ta tsaya mu dai allah ya ba mu aljanna akan yardan allah ne eh to ta yi abin da za ta yi mu dai allah ka yarda da mu shi ne kawai muke nema kuma alkur'ani gaskiya ne walahun ma yadda'u salamun qawlan haka aminci haka za ka yi sallama ce daga Allah ta baraka wa ta'ala sallama ce daga ko ina ka je lafiya lafiya aminci aminci aminci shi ne kawai taken wurin kai kaga ko yan siyasa ba za ka je wani ina suna kirari da wani wannan yake amana wannan yake menene wannan yake wane ne ko wane ne wani daga ya daya wani daga biyu wani daga gungumen hannunsa wani daga menene ina ta maimaita wai kalmar kai ma maimaita ba zan maimaita ba hmm? salam ku akwai salam kai salam ya dade ku to amma dai bar maganan yanan ya yi shekaru to mala lahira ne salamun wannan ƙaunan wani magana ne min rabbin rahim ya zama ma in muka shiga aljanna za mu ji wannan magana sai eh, haka Allah zai bullo ya mana sallama wannan sai ko nemo littafan fikihu da suka yi magana akan aljanna inda suka warware inda bayanin yake dan tafsiri ne sai dai a dan taba kaɗan a yi muku ishara ko koma wuri kaza ko koma wuri kaza to wayannan su ne ayoyi ga yadda malamin ya fassara aya ta hamsin da biyar har zuwa hamsin da shida lamma zakara ta'ala anna kulla ahadin la yi juza illa ma amilahu wannan ya gabata lokacin da Allah ya faɗa mana cewar dukkan kowa ba a saka masa sai abin da ya aikata sai abin da ya aikata shi har ko sai ka ce kai alhamdulillah Allah adali ne ba a nanawa wani laifin wani ba a nanawa uba laifin ɗa ba a nanawa ɗa laifin uba ba a nanawa malami laifin ɗalibi ba a nanawa ɗalibi laifin malaminsa sai dai in tare suka shi yasa shi wai maganan a rufe ido da gangan a haɗa aikan mai uwa da wari wannan wani abu ne sai ku yi a duniya amma za da lahira za a warware illa ma amilahu to Allah mun gode Allah adali ne zakara jaza ne sai ya kawo sakayyan waɗannan jama'an guda biyu fa bada'a bi jaza'i ahlil jannati sai ya faru da sakayyan yan aljanna wa akhbara annahum fi dhalika yau, yan aljanna a wannan wani ranar alkiyama kenan kaga an tsallako dukkan tsallake tsallaken nan da za a yi aljanna ce ake magana a kai fi shigulin fakihun ai fi shigulin mufakkahin suna cikin shagali na marmari lin nafsi muliddin ya eh, eh, fi shi muliddin kenan za a ce laha mai daɗaɗa matarar ha iya sa aka ce mata mala ainihin wala uzunin sami'ar min kulli ma ta an nufusu daga duk abun da san rayuka na da sha'awa wa talazzul uyun ganin idunduna kan ji daɗin abun din idunduna na jin daɗin ganin don akwai wani in an nuna wani abu bai san garin shi ba wa yatamannahul mutamannuna masu buri suna burinsa yau yanzu in an jima buɗe baki za a yi da nan za ka yi mamakin kowa abin da zai ci kowa da abin da iba shi sha'awa ya sayo shi ina jira shi zai ci mun yi dai ittifaki a dibino saboda buɗewa ne saboda sunna ne isa kowa ka ganshi na da dibino kowa ka bashi dibino yana so amma fa an gama cin abin dibino dan aka yi shiru hmm, kowa da inda zai nufa wani yana na yana jika sa kawai ya sha in kace masa ga kunun tsamiya ga wani ya ce a sha lafiya shi ma ya ce maka ga gari bismillah ce mm, mm, sha garinka ni ne zan sha ma gari yanzu har ka dinga mamaki dan me zaka bani gari to sai dai in kasa ba da zama da jama'a iri iri ba za ka yi mamaki ba wa min zalika istidadul adara eh, daga cikin jin daɗi ran nan ainihin wasa da 'yan mata tun da 'yan matan aljanna lokacin waɗanda ba a taɓa tarawa da su ba a ran da za a tara da su kuma ba tare da suna shan wahala ba ga sunan ta da dullam ya tamishum insu kabalahum wala jan aljamilati ba su kyau an sanar ana magana kyawunsu yawon ana cewa eh, ana sumbanta to yawon yar aljanna da za ta tsafta shi ta yi kaki ta tofa a ruwan duniya nan da ya zama ruwan dadi ruwan kawai to kaga wannan ai sai kuma wanda ya sumbanta ne zai ba da labari shi yasa aka ce ku daina ma tunani sai dai a ce maka misali tun da saurayi da budurwa kan kowa ya sa kai alaka mai karfi. to amma fa na can daban ne kama kala kama kala hum wa azwajuhu min al-hur al-ain masu fararen idunduna manya atlati kada jama'ana husunal wujuhi wanda sun tattaro kyawun fiska kada a ɗauka ainihin matan aljanna da matan duniya da za su je aljanna su wa'ince ana mata kan ce ana maganan matan aljanna kullum ana maganan matan aljanna mu meye labarin mu karanta alwara ai arroho ko arroho na ibn al-qayyim yana cewa eh, an ana hunna in sha'a su mun sake musu halitta mun musu irin wata halitta ta daban kasan ai ko gida aka ce maka an rushe an mayar da shi na zamani ya fi wanda aka gina shi da zamananci tun farko a zai maka datan nan gida ne wannan mutum ne ya tsara yan kangwaye ya buge su aka yi lebur ɗan wurin ko wasu sukan ce a kwashe ƙasar ma aka yi lebur ɗan wurin aka sake mayar da shi aka gidan zamani a wurin ya fi kyau da sauran gidan da aka kawai aka auna aka yi wane ne tunda an san yanayin kasan burmawa take wanne irin yanayi take da shi an mata tanadi matanado mato to haka kafin kasan matan duniyan da suka je aljanna akwai bambanci tsakaninsu da horul a to an fi karkata ana bayanin horul a din so ba haka haka ne bayanin da aka yi na horul a amma matan aljanna matan duniya da suka tsaya aka yi kiyamun laili da su ba abun mamaki ba ne ba a yi itikafi da su za a ga wani lokaci wata tana kuka hatta yanke jiki ta faɗi sai an kwashe ta an kwashe ta ta kamata sabbai suka da su aka tafi haka ake tafiya wacce kun tace babu ruwan ta to ya rage naki tarawihi ba farilla bane gaskiya ne sunna ne mustahabi in ka tsaya kai kana da lada in ba za ka yi ba to bai kamata ka rage wanda yake yi ba ka bata shi ka ce ba lada ai ba kai kake ba da ladan ba Allah ke ba da ladar ba mu san yayin da ka zama annabi ba har ka je ka jiwa a wurin a wurin Allah wa tarawihi ba lada ko tahajjudi ba lada magana ka ne sai mu bar ma kayanka za mu yi tarawihi za mu yi tahajjudi mun ga dama ma dama ta samu mu yi tazarci daga bayan shan ruwan ne kawai in aka dora an dora sai dai a kai shiru a yi istiraha a koma ruwa wata rana kamar yadda kuke gani mun ce kullum sai an sauka an kai martaban yanzu ana sauka biyu ana so to gaga to wata rana wannan magana za ta zarce za a zarce kuma kai ka sa kanka in haka ce ka zo itikafi ka zo itikafi da kalas yanzu za a yi tarawihi zuwa sha ɗaya a ɗan ji a ɗan ci abinci na minti goma ko minti ishirin a ɗora ba za a aje ba sai an kira sallah kuma za a yi sahur sannan sahur ɗin ma kamar irin sahur ɗin mu wata malik a yi shi shaf sha ana maza maza fa a sauran shi ta kusa fa kada fa kada fa ɗan kununa kawamin ɗan kununa mai yar fura in baka dama wata ba wata rana kana gama damawa a ce assalatu ta ce to kaga to sha-sha amma lokaci bai zo ba ku ɗora da niyya wa'annan yaran za su aikata mana insha Allah dana ina jin ina fi da rai amma yanzu na ina sa rai ina sa rai ganin yara da gajiya sun tsinke baki ba gani mutai da kokora ne sai rike shi maganan ya manta magaga in maganan da ake cewa an samu masu tilawar takobi za a iya samu yanzu yaro nan jiya na ƙarshe wanda ya dauka dinnan yana iya ajiye ta ga bindiga na tsaya ka harbe ni in dai na tsaya ka harbe di na maimaita ma kalma ɗaya harbe ni in kuma baka harbe ni wani in na gama zan harbe ka ya bo kawai fa fa fa fa fa fa fa fa yaron nan zai yi tuntube yaron nan zai yi tuntube mana sai da ya share bunti talatin bai tuntube ba hmm. yawan gari ya jika masallacin Allah malam masallacin jika yi mai kuka akan ƙur'ani mai kuka akan yaran tun da rikicewa yi duk wanda ke cikin masallaci na yi banda wanda ya kasa control ɗin kansa ya kama ihu ta yi za ka yi fata ce wannan ɗanka Hmm? wannan kawai ka tafi lahira ka bar wannan haka jika kila Allah zai ban aljanna ko saboda wancan yaro sai dai amma kai yaro ka gyara aikin ka kai karatu yanzu to ka koma aiki yanzu ka karantar da karatu kada ka lalace ka koma duniya kakka yadda baban kai buɗa ma shago shago me. kada a ce ga ofa za ka je ce ofan gidan wa bi ofan ka na riga ka karbi ofa daga daga ofishin manzon Allah nan baka ofa ka hada qur'ani kana masa irin wannan tasarrufi ka je ka kashe ilimin ka a duniya ga masu bukata ana bukatan kama yadda ire-iren ka kaga a duniya nawa za ka fitar kuma aka dawo baka ka ɗaɗa kanka daga wani abu kake nema da oh, addini dai sai an yi shi to saboda haka to wannan ana magana aiki wa'annan ta hana ne na neman wannan aljanna za ka so ma a ce kai makana da ɗan da in ya ɗakko ƙur'ani sai an rike shi ga aka gama razana shi bai razana ba haka ga shi hitan gefe aka biyo da shi ta tsakiyar tsofaffi baka zo ga wani kai ne za ka yi karatun ƙur'ani ce to maza ka ɓata mana wurin sannan muka tura shi gaba yau ce ko kalauna bai yi ba ya yake dinga sakin karatun shi to saura a yabe ka kalalace to dan ba mushi yare dan ba wuce kenan a yanzu in ka je wannan dadda haukacewa za ka yi ta hausan ku yanzu irin manya-manyan hausan ku za a dinga yi na yara wannan manyan za ce ka daɗa zabura ka daɗa dagewa cewa a mai wuce yi haukacewa ta yi Eh, ba ƙananan manyan kalmomi za dinga an tayowa min alhoril la'in allati qad jama'ana husnal wujuhi wal abadani wa husnal akhlaqi ita mata aljanna eh ta san ba ta san a ba ai kuwa da kaza ka ai kaza ka ba ce gaskiya ne haka yake haka yake da mai matan duniya ke yaudaran matasa musamman manyan ma'aikata abin da ke burge shi sa in ya kwaba ya kwaba sa in ya yi tari ce su tofo shi na sa in ba yi dankali ba sai ka zama san ba asalin wancan san da ake magana ba taro ɗaya ai ka san haka abdullahi dan umar shi ma an masa ka ta baromi ya taro ta dinga wata ashe cutar shi ta roi to mata aljanna ba ta san kawai ba sai dai ran kai dade sai dai ran kai dade ran kai dade ba ta dauka daidai kuke ba daidai kuke ba Allah ya fifita tsakanin Adamu da Hawwa haka ya fifita tsakanin zuriyarsu zuriyar ya fifita maza akan mata الرجال قوامون على النساء wannan walau karihal kafiru wai don arna ya ce bai yadda ba duk abin da mace za ta yi namiji zai yi mace namiji zai mace za ta yi don ce karya kake ka faɗi da wuce ba yadda da kai kana da iko ka faɗi mu muna da dama ce karya kake akwai bambanci kai ne dai za ka amma mu ba za mu yi ba wa husnul akhlaqi suna da kyawawan halaye fi dilalin ala al-ara'iki ai as-suraru wannan sune ara'iki din al-muzayyana ko jeru ne da an masa kwalliya bil libasil muzakhrafa sai dai a bashi haka amma ba za a ce ga kalan ba koraye ne jajaye ne a an da yi wa kujerun design alhassan kyawatawa ne irin kyawatawar Allah muttaqiina alaiha suna kashishin gede a kansu ittika'an dalan ala kamalin raha shingi ruwa wanda yake nuna cikakken hutawa na jin daɗi wattumanina wallabza to wannan aya kenan ayoyi kai guda biyu ne ko hamsin da ta zuwa 50 eh, daga hamsin biyar to sai ta bakwai da biyar hamsin da bakwai lahon fiha fakiha suna da kayayyakin marmari cikinta kathira min jami'i anwa isimari dawa in ana magana aljanna zaka je magana nau'i ake faɗi kawai amma ba za ce maka ga idansu ba ga idansu ba sai je daga gaba ɗayan ɓangarorin 'ya'yan itatuwan da suke da daɗi ina inabin shi ma suna suka hada watini saboda kana tambayan ɓaure wa rumman wa gairfa walahun ma yadda yadda'una ay yatlubuna kan da ke abinda duk suke nema suna da shi famahama talabu wata mannau duk yadda suka nema suka yi bore kenan a kohu. aya ta hamsin da bakwai la hamsin da takwas walahum aidan salamun shi wannan salamun din zaman kansa yake ayar da ta ce salamun mukami ne suna da sallama suna da gaisuwa da za a yi masu hasilun lahum min rabbin rahim ففي هذا الكلام ففي هذا كلام الرب أنن za mu ga ashe Allah na magana saɓanin jamu kamar gawar yawa to bayan ce wanda suka fi jamawa Allah na magana saɓanin jamawa da bangaren asha'ira masu cewa kalamun nafsi ne القدرة والإرادة والعلم والحياة والعلم والحياة والكلام sai su ce nafsi a'a kalamun Allah da haruffa ne shi salamun daga gare shi haruffa ne ba za a ce bai magana da harafi bai magana da wane ne bai magana da wane ne mu dai qur'ani ya nuna mana wa annal qur'ana kalamullah wannan littafi risala kalamullah ya za mu ce ba kalamu ne ba kalamun nafsi ne wani abu ne a tarihi a cikin Allah wai wani abun tare a cikin ran Allah to ya za a gane a a ana gane shi bil isharati wad dalala ce kalla shi Allah na magana gashi salamun hasilul lahum min rabbir rahim fa fi hadha kalamur rabbi ta'ala a wannan ya nuna mana Allah na magana li ahlil janna wa salamuhu alaihim gashi kuma zai gaishe su wa akkadahu bi qawlihi ƙaulan magana ce fa wanda ka sani magana ƙaul wa idza sallama alaihim ar-rabbur rahim in ubangiji mai rahama ya musu sallama hasalat lahumus salamatu atamma cikakken aminci ya ta gama tabbata gare su yanzu in an yi sallama fata ne assalamu alaikum Allah ya kubutar da ku Allah ya kawai haka a sallah da kalli dama ka ce assalamu alaikum ka kallo hagu ah, in ka ga dama ka kalli gaban ka assalamu alaikum akwai liman haku assalamu alaikum inda mutum in ka ga dama kai guda biyu duk ɗaya ne ba bambanci <laughs> wannan ba zai raba mu ba sallama ɗaya da sallama biyu ba ta raba mu muna nan haɗe daram sau da kanaka hasalar lahumus salamatu salama su aminci zai tabbata gare su cikakke ran da Allah imana sallama to ran nan amincin zai tabbata cikakken min jami'il wujuhi wa hasalat lahum tahiyya kuma gaisuwa ta tabbata gare su da rayuwa allati la tahiyyata ala minha babu wata gaisuwa da tafi ta girma ba magana ina kwanan ku ba magana wane ne a a assalamu alaikum ya shafe wa innan duka ba laifi ba an kace assalamu alaikum kana ce to an kwana lafiya an tashi lafiya wannan wani abu ne daban amma babban assalamu alaikum ya baba ha wala na'ima mithlaha babu ni'ima irin yau a ce Allah ya yi muku sallama fama zannuka mai sauraro wai mai tsammanin ka bi tahiyyati malikil muluki gaisuwan sarkin sarakuna yau kuwa sarkin najeriya ne zai ke sannunku nan ne kinkinan kuna karatu sannunku ya tsaya daga gefe shi kenan ya wuce za ji muna ba da labari ai sarkin najeriya ya zo zai wuto ya leka masallaci ya ce sannunku to me ya tsammani ka Allah ya zo da kansa jama'a malikul muluk sau da kana malikul muluk arrabbul azim arra'ufur rahim duka wannan siffofinsa ne sai a barka da siffofin li'ali dari karamatihi ga 'yan gidan amincinsa wanda ya tana da gidan nasu allazina ahalla alaihim ridwanahu wanda ya saukan masu da yardarsa ya riga ya yarda da su nan kaga an gama tace zaman aljannan kun bayan an zo an zauna an ji kawo Allah ziyara Allah ya ce to me kuke so a baku haƙƙi ne ga mutumin da ya zo ziyara a yi masa karanci sai Allah to me baka bamu ba a gama dogon magana ba magana zan kawo ba a dai kare ya ce to Allah zaɓa mana daga nan sai ce to ku je na yarda da ku to babu abin da kai ridwanun min Allah akbar min aljanna to yarda ta riga ta tabbata daga yau ba zai ƙara fushi da mu ba ba za mu sake saba masa ba khuludun kuma wala mau kai idan ba a yi da mutum da wannan ba ya tabe jama'a yanzu muna nan ba mu sani ba za a yi da mu ko ba za a yi da mu ba ga wannan zamiyar yanzu nan kana iya kayi maraice kana ka, kafin gari ya waye malam mutum ya bi wasu tashoshi ya halaka fala yasqatu alaihim abadan falaula anna Allah ta'ala qaddara in banda ba dan Allah ya ƙaddara Allah ya muta dan aljanna ba zai mutu ba haba a yadda sallama Allah ta sa an yi ta mutuwa dadin ba ibdadi zai saka zuciya ka ja zuciya gaba da ta wuce ta tsinke daga yadda take magalai to babu tuwa a can amma wannan sallaman da za ka suranta ta a tsaya a baka abun a nitsi sannan kai tunanin kila baka ciki ya za a yi ta tabbatar na nan lissafin mutum in ya kai dubu ya da marmari au ta zulu ƙolobuhun ko zuka ta zula ƙolobu ko zuka ta su sutale ana makini ha min alfai walbajati na murna da walwala wasu ruwa ai ya mata za ka yi ne eh, isa tsalle za ka yi aka ce ga sallama yau Allah da gajen ya sauti da sautin Allah da ji yanzu shi ne wannan Allah tsalle za ka yi ka da gudu faɗuwa za ka yi ƙasa yaya za a yi nutsuwa za ka yi za ka samu wannan nutsuwan ba ku za a samu wannan nutsuwan ka kasa zama ka kasa tsaye to sai dai Allah ya saukar da mutum wata nutsuwa ta daban saboda haka na la hasala zalika fanaratu rabbana mana fatan mahalicinmu Allah ya harrimana zalikan na'i Allah kanka hana mana wannan nema yadda ka azurta mu mu karanta a cikin jama'a haka ya Allah illahirin mu duka Allah ka ba mu wannan gudu da sauran wa'inda ba su zo ba ma ba yan uwan mu dai ba su zo ba sun Allah ka ba su wanda muna faɗi tashi da su wasu na nan mun tura su wani wuri wasu na kaza wasu ba da biya wasu ba ne to duk gaba da Allah ka tara mu cikin wannan rama yadda ka azurta mu mu karanta wannan labari ni na ga kun gane abin da aka ce hmm? kowa na son wannan matsayin din to ya Allah ka kahana mana shi wa an yi ana bin nazari ila waje karim ya daɗaɗa mana ainihin ya faranta ma na rai da kallon fiskansa mai karanci Hmm. an ah, Allah ya muta oh, to na ku ba an ya mota ko a ah, kai akwai la akwai la ne ken bugun karshe akwai la bugun karshe irin namu duk mai irin kofi irin namu akwai Allah yawwa kasashe Allah ya muta za a iya kaddara shi ma ko da karantawa an ya kai an ya muta ma dai ba zai daɗi ba kaddara wan ta yi nisa na'am وامتازوا yawma ayyuhal mujrimun. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ما شاء الله آية عمسين ترى وامتازوا اليوم أيها المجرمون da an faɗi daɗin ciki to wuyan na kusa kware yau ku koma gefe an riga an ware su ya mujirimai ya masu taurin kai alam a hadu ilaikun. istifhamu inkari ba mun yi da ku ba kamar yana ce ne mun yi da ku ya bani adama Allah ta abu da shaitan kada ku yi da'a da shaitan mai rude duniya ko nafsu ko shaitan ko hawa manyan yan fashin ke hawa duniya nafsu mugu Wanene ne to ba ba mun yi da ku ba kada ku yi masa da'a kada ku yi masa biyayya ya aka yau kuna gyara duniya sama da ko kuma kun gyara duniya sama da yadda kuke gyara addini a gaban suna ji kuma sun ji an ji zuri-zuri innahu lakum shaidan din nan maki ne gare ku ko da ban ce komai ba bai kamata ku bi shaidan ba makiya kala-kala ne akwai makiyinka kullum sai ya zo ya gaishe ka ina ma haba-haba to shi baya haba-haba mubino an ce ku yi sujada ku gaida adam gaba ɗaya aka yi sujada sai ga shaɗan a tsaye ya aka yi yace a a ana khairun minhu ba yadda za a yi wanda ka halitta da wuta ya sujada ga wanda ka halitta da tabo kaga mai ba a fili ba wanda yi maka haka ba wai mu aka yi wa ba an yi wa baban mu ai an mana ba yadda za a yi zuriya adabu su bi shaidan ko da ba ƙur'ani ba aiko ba in dai mutum yi tarihin kai ɗa ne ka haifu ga tarihin tsakaninku da yadda ya ga mahaifinku a haiko sai karama ko kuma ba zai karɓi wannan matsayin ba ta ce maku wani ibudori kaga tambaya ke ba haka aka yi ba kaga dole za ce haka aka yi allah haka aka yi ba mai mutu. wani budu wani budu ne haza siratun mustaqi ta min ba shi ne kadai hanya mai kanka wanda duk ibota ta wa wani Allah gama tabewa Walakada adalla minkum jibillan kathira shaitan dinnan ya batar da jibillan kathiran jama'a da yawa daga cikin kada ka zo gobe kana nema na jibillar al'umma afalam takunu taqiluna yoyi ko ba za ku bai kasance kun hankalta ba ga manzo ya karanta ga qur'ani tibyanul likulli shay bayan an aiko da mai karantawa ya karanta da shi mai kake zato za a turo wa kowane mutum manzo ne zai karanta da kai hadihi jahannam Ka san ko Allah na magana duniya ma in ana magana za ka iske in an shi ga wurin bayani ya kai bayani za ce ga wannan gidan za ka ga an nuno shi a hoto ga wannan gidan yadda na mai da shi sai ka ga an nuno kujeru an nuno bayi an nuno wane ne ni na gyara shi to aka ce ga wannan jahannama an shirya ta saboda ku alati kuntum tu aduna wanda kuka kasance ana maku alkawalinta duk mai taurin kai kuma ga ga doka an karanta haina ji lauyoyi sai sun fi mu fahimtar wannan ga doka ga yadda aka ga yadda ita ko akwai sauran wani dan kaikai kaikai ko akwai wanda yake gani ba a yi masa daidai ba cikin ku malam babu islauha al-yau yau ko shige ta udkhuluha bima kuntum takfuruna saboda abubuwan da kuka kasance kuna taurin kai ana yi muku magana kaman eh, ko eh, za ku kai mutum aljannan ana muku magana kun jin magana kowa ya bokare bai ji bai gani abin da ya dama shi zai saboda raina hankalin mutane ma har kungiya suka yi hurriya humara kowa zai abin da iga dama yau uba bai isa ya sarrafa ya hukunta ɗan shi ba miji ba dama ya sarrafa matarsa wa ba ruwan shi da ƙani a bar ƴaƴa su ci karansu ba babbaka ai kuwa kunci ai kuna ciki kuna cin karnukan ba babbaka rayuwa ta duniya mata ta yi matsatsi tun da aka fitar da wannan ƙa'idar ba babba ba yaro ba a gani cewa su wa'inda suka turo wata ƙungiyar suna can haɗe wurin su can akwai babba akwai ƙarami muku an riga an yaka komai ya so tare daga mu yau kallo muke yan mai da mai da kasan dabbobin daji in ana son nan wurin haife sa masa shelters mu ƙara gaba shi kenan su yi abin da za su yi in can inda muke zaune a dajin aka gano akwai wasu yan kwamwatsai a ciki da suke bukata a wurin kawai sai a ma a shirya mu kori kanmu da kanmu wai ma za kore mu iri-iri So da haka nan ku shige ta yau bima kuntum takfuruna saboda taurin kanku don ba wani abu ne kafirci ba kin abun da Allah kin addini kin abun da addini ya zo da shi shi kenan kowa an ji shiru an yi jungun ku kila suna jira ko za a ba da dama a yi magana don kam kafin akwai masu magana tun da ƙura'anin gabe ba wasu za su ce wallahi rabbi na makon na mushriki wallahi ba mu shirka ba Allah wallahi ba mu ba wata a ba ana wallahi rabbi na kamar yanzu misalin kaga ya zaga ga siffar ba to ya'yan mu yau suna da siffofin yan mutu sai dai Allah ke yaki in ka ce me yasa baka je makaranta ba zai ce ba a aiki amma tambayan ai ta saba da amsa me yasa baka je makaranta ba ba a aiki to cikin dokar da na baka in ba a aiki na ce ka aje makaranta cikin dokoki da da na baka da na tsara ma a matsayina na ubanka ne na ce ma in ba a aiki ka je makaranta a'a to ai na gane bai da amfani zuwa dama ba ana zuwa ne ba don a samu karuwa to ai ba a zuwa malaman ma sun daina zuwa sun daina shiga aji kai da ɗanka ba kuke wani rikici kuma wannan maganin a yanzu ko iyayen da take maganar da za ka ce wane me yasa za ka yi kaza ya ce a yanzu misali ce ya za a yi kashi gonan da waya a rufe a buɗe har ta yi kara ce wallahi manta ne tambayan ka ne ka manta ne istifamu inkari ne ya za a irin wannan wuri mai daraja kamar ta da wayan kaburi mu nan wurin yana da daraja gare mu babu wani sama da shi Shi ne rayuwanmu ne komai namu nan muke sa ran za mu samu gidan aljanna to saboda kanan kaga kuwa a ce mana kare na wani wani kaga ai ba an sani wannan a'a wani sai ce masa a'a kashewa aka yi to amma tun da ka san an kashe wayan ka sai ta yi kara sai ka fita waje sannan ka kafa an ce in kashewa ne karan ba laifi wani yace a a sa ta silent ta dinga pal pal sai ga kowa ya kura ma ido ƙarshen da wani yaro ce baba ana kiranta a waya ko sallah ake yi ko ta dinga di di di ta to me ya raba su da kiran idza ataita ila salati fa farriq qalbaka min ad-dunya wa ma fiha wastajil bi muraqabati maulaka shine littafin da iyayenmu suka koya mana to muna kanana suka ce ba za ku wuce nan ba sai kun iya wannan to me amfani kana nufin in mun iya wannan akwai wani karatun da ya shi ana nufin ne nan gaba idan muka je jami'a muka yi karatu mun wuce wannan mun fi karfin wannan yanzu dole kawai za mu zauna muna kaza muna kaza alfu kalla so da kanan wannan yana bina don haka kila dai irin maganganunan da ai da duk wanda ya san irin ka'idan magana ana jira a bawa al'umma dama su yi magana tunda an yi cungun jungun maza da mata sirara da kafirai da wa'annan duka an yi jungun jungun duk da magana ana wacce hata zuwa ga kafirai tunda ba a gama kiyama ba ga mummunai nan na kallo za a jira mai za a ce mai Allah zai ce to yanzu a ba mu dama tunda dai akwai dama a maganan da yi sai ce to amma ma na timo ala hihi yau za mu toshe baki bakuna daga yau sun gama magana daga a wannan lokacin sai a shafe kawai baki ba magana gaɓaɓuwa ba su saba da ƙarya ba dama harshen nan shine alaka kai ana iya ware darasi a kai in muka koma maganan darasin harshen zai cinye mana karatu sai a bashi haka dai harshe kasan oh, annabi da yake gaya wa wani sahabi shawara yace kuffa alaika haza ka tsare wannan daga gare ka sannan yi magana da yi magana ba nan wurin nake son tafiya ba mu zaya nan kusa kusa shi ne wanda ya saba ɗan surutu ba wanda ba za ka bashi amsa ba ka kai magana da ba kana faɗin ɗaya ta faɗi goma to lokacin Allah sai ce to naktimu ala afwahihi ka zon ko yana faɗa an gama bakinka zai koma kamar kaman gwiwarka wa tukallimuna aiki. jama'a malam jama'a akwai aiki ka taba daukan kayan wani to hannun zai ce ni na dauki handset ka san mai handset din ko baka san shi waje na taba daukan handset na ɗabi takalmi a masallaci za ka iya tuna masallatin masallacin tudun wata masallacin gari kaza a ko a yola ne ko a makka ne ka je ka ɗiba na ɗauki kaza hannun nan zai lissafta abin da ka taba ɗauka ka san ko za a ji kunya a yanzu dinnan a ce za a rufe bakin kowa kowa hannunsa yi magana inda ya taba tabawa ka taba taba matar da ba ta ba to wannan zai faɗi hannun na taba wace ka santa ko an a kafira ce an a musulma ce dai ka taba na taba taba mace kaza na yi kaza da na shafa na yi waye na yi waye jama'a muna ta yafa da mu ba wai maganan wannan ya fi kyamara da ake cewa me siwaye siwaye hmm? to ku gama kuka san sunan kayan ku to ba matsala ba ce ba wannan ita kanta ma ana bitin ɗinta a yanzu to ya za ka yi bitin ɗin hannunka kana bitin ɗin kayan jama'a don kai kaza to kai bitin ɗin hannunka gobe kiyama ka yi magana a gaban Allah ya faɗa maka yadda kake so ta ina wai ta kuna kai kuna ma gane ko abin da ke shi shine abin da mamaki ne mu da muka gane wannan wai a sai a cikin mu a samu barawa a musulmi kai a samu mai neman mata a musulmi da gaske kai mabiyin annabi muhammadu ne amma kuma kai zina hannun nan da ya ɗauki giya mutum ya kai bakinsa shi zai magana na miƙawa masa kurbin so kaza moɗa kaza kwalba kaza ga nau'in kwalban sau da kanan wannan hannuwa za su yi magana tun da hannu yi magana yan uwansa ma za su yi magana farji zai yi magana duk abin da muka yi teburin nan gobe kiyama zai ɗorin da shi ai shi musulmi bai da bukatan a turo masa wani dan sanda shi yana da 'yan sandan da za su hana masa aikata laifi ta ce a ah, kai wurin nan cike ike da ss dss wacce tsiya mene ce ya eh, kuna walar da kanku ne maganan allah muke ku zo kaji ku taya mu ma a yada abin wannan magana ku dorar da ita duk ciki gaskiya ake faɗi ko ƙarya ta fito to su kutan baki ne ko jahilci ya janyo a yi ta to wannan yana iya shigowa amma kana abin da kake faɗi ba ka na dama a kansa wannan magan da kuke muna so mu je gaban Allah da ita an ta da mafina ya ce gaskiya ne Allah ni na yi kaza na karanta kaza nayi yi kaza saboda hujja na ka ce a isar ka ce a menene in tattaro dalilan da nake da dalilin kuma za a ji kuma ya kawo ku kawai tattala amfan da zai ga Allah kafa za ta yi shaida saboda nan tukallimuna hatimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibu kafafuwa za su shaida da abin da ainihin suke aikatawa duk iya inda ka taka a duniya mun shekara mun shiga uku masu shekara 60 yan saba'in. yan tamanin mumbuni duk wani zirga-zirga da muka yi kafafu wannan namu suna mana shaida gidan arziki yi ko gidan tsiya na arzikin ma ka manta balle na tsiyar duk ana nan an tarkata za a zo a kawo mu gaba musu a tantance a yi mana bincike a rubuta a ajiye a ce kuna da magana akan wannan allah ba dalili shin an ma ƙarya a rubutun da kai a kai shin akwai mene na na mai wannan shiga cikin bayanin tashin alkiyama to amma dai a gurguje sabin da mutane na suka rubuta kana mala'iku suka rubuta akwai cutar da aka yi wani ce Allah ai da inda sun yi bayani ce to yanzu an rufe bakinka hannu yi shaida kafafuwa sun shaida wane ne shaida ƙasa to haddisa akbara shi wurin kansa zai ba da labarin wato zamani duk inda aka ce a zamani sai ga ina nuna maka shari'ar Allah mutum zai zo wuri ya dauki hoton bayi ya dauki hoton gida ya dauki hoton mai ya dauki hoton mai shekarar da zai tafi zai ce to na tadda wurin nan ga yadda na ganshi yanzu ga yadda na dawo da shi yana nuna shi yana nuna ina bayani yana lacca ana nunawa ana nunawa ana nunawa ana nunawa a ƙarshe ga irin aikin da ya yi to yaya Allah mai abu to saboda haka nan nan mutum dawo yana cewa lima shahidtum alaina a ƙarshe ba da an sa an taƙan Allahu allazi an taƙa kullu shay maganan nan da ake a kanka ake yi a kaina ake a kanmu ake gaba da har na gida wanda ba su zo ba ko ka ji maganan ko kakka ji maganan za a yi ma wannan shari'ar wata shaduwar jilahun bi ma kanu ya sibu walau na sha'u Allah ake damun ga dama la masna ala a ayyunhim damun mun shafe su fasta bakos sirata su yi rigirgin zuwa siratin tsallakewa fa'an na yi wato alƙur'ani yana ba da labari ne yanke labari aka ya tsakiya lokacin da aka zo da jahannama ta yi diri, ta yi diri. malam mutane suna zubewa a ƙasa ta riku mala'iku ta riku aka ta sake diri ta sake da ya ƙarshe dai ta huce ta sako ƙugiyoyi ta kwashe wanda za su kasa daga nan ta narke ta mirkiɗe ta kewaye gidan filin hisabi ba inda za ka fita daga filin hisabi na hede ta jahannama wayo Allah wanda wannan ke jira shi ne ake iya ainihin abin a ce kaza da dawana gaba na ta kewaye wurin hisabi ta ko ana kakalla ita ce gaba da baya dama da hagu magan da dan ba inda zaka bi ka tsallake sai Allah ke ce to yanzu da za mu shafe idon ku za a sa gada ɗaya ne ta wucewa ba ido ya za ka tsallake jahannama nan girman ta la yutasawwaru ba suratuwa illa ya kace kai amfani da wasu abubuwa cewar za a ɗauki ranar nan a jefa ta ciki za a dauko ta nan a tsumbula ta ciki to ka san ku babbace suna cewa a lissafin binciken farko cewa cewar ranar nan tafi duniyan nan sau 60 ko mun karanta amalu abin nan ta nunkata 60 sai an gutsura ranar nan sau 60 za ta ba da kwallon duniya daya to gobe kiyama za a wurga ranar a jihannam wata ya fi duniyan nan sau takwas wata yanzu zai duniya zai irin duniyan nan takwas to shi ma kaza da ke shi a tsallo mashi masu bauta ta masu tsoga shi can a cikin wuta to a ce za ka bi ta ka tsallake in ba don Allah ne ice za a je a tsallake ya ce wurin nan bai ma tsallakuwa mutum fi da rai kawai za a shimfi daga da daya yace to yanzu da za mu ga dama sai mu shafe ido in an shafe idon ta ina za ku bi ku tsallake wannan uwa duniya wato yadda muke karatun lahira ya yi kaɗan wallahi malam da ba ma yadda za a yi muji tsoron wani mahalukin ba Allah ba ɗaya ne fa a duniya wahalar duniya ta ƙarshe mutuwa ita ke nan babu na biyu to ko za a je a tadda nonkin ba nonkin farkon karamar azaba kenan a lahira ita ce bismillahi a lahira mutuwa to saboda haka nan da dama za mu ga dama sai mu shafe idan to saboda haka nan in muka shafe idan wasu taho su rugo wajen siraɗi ga siraɗi an shimfe da fa Allah ya busiru maganganu siraɗi an ce siriri ne an ce wani ne ala ayyati hali yau ko tu bai tu aka sa akan rami ka zo ka tsallake malam rikici ya ganka mu dai masu wannan shekaru yanzu bare tsallako dama kawai kwanta ka nemi ramin ka fara lokacin da aka zuba bin bin din nan aka bin din aka zuba malam yara guje guje suke a kaga wannan yaro ya biyo wancan yaro wannan ya biyo wannan yaro sai da tsako abun duka a gawa zai fada ina mai hajijiya su ku guje guje suke kawai abun su akai wannan bi ta waje wannan ruga ta gudu in wance biyo zai da tashi tare min shi tare min shi a kulla iyaka saboda tinkaho babu hajijiya tare da su amma yanzu ne yanzu haka aje wannan sai dai in zanen nawa yin zauna yin dinga jan a kai hato ah, da jangindi gindi da yin sha Allah <laughs> tsallake to amma can fa'uwa duniya ne sannan kuma a can ana cewa tana da wajen tozo bakwai kai mu bar maganar jihar nan ba ita muke ba a yi ta wani wurin to dai da za a rufe a rufe ido ta ina za a biya tsallake wannan walau na sha'u da za mu ga dama lamasakhnahum ala makanatihim ai da mun shafe ruma aure kawai so narke fa masata umudiyya ba za su iya wucewa ba wala yarji'un ba kuma dawowa to yanzu ga ayoyi ba dan ba dan ba zan je to din yanzu ai yau sai a hakura da shan ruwa kada ku ga cewar na da bako wannan bako na ya fi musaba da wahala so da kana sai mai haƙuri a haka zan bi ku bashi gobe mu zama yi abin nan malam um, ba bako ba ne ya wuce a ce masa bako ba da ma ya kama kuma nan ba ma wanda ba bako ne ba wurin zuwan sa ne ko yaushe tun da in yi zuba sai na tara na ce wane ya zo ya min kaza wane ya zo ya kaza sai na ce ba amma da yau tun da ya zo ya da daman ku ba ku san shi ba an san shi da baki tun da muna yawan abin da ɗansa bismillah ko dai ɗan sannan ku ka ce mana dai kai mana du'a'i bismillah ana so a kai ka yi haƙuri <laughs> amma ba daidai ba sun kakashe sun kakashe wuce بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشد به أسري وأشرك في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا bayan an karanta ƙorani mutum ya saurari malamin shi ina tambaya bayan ƙorani ya yi magana malaminka kuma ya yi magana ne mutum zai ce inda ana zaune lafiya da kuma natsuwa wajen karatu saboda haka iyaka yi godiya ga Allah suhana wata Allah da ya tsare mana malamin ya kara mashi lafiya kuma yadda na bara bana wannan makaranta sai ci gaba take yi kullum koyo masu rance shi in na shigo nan kullum sai in ina jin kewar yadda muke zaune gidan malam da muna kanana ana karatu to yawanci sai na zo nan sannan nake cire wannan kewar kuma watakila yau ma wannan kewar ita ce na sake bibiyarta kuma alhamdulillahi sai dai ci gaba saboda haka Allah ubangiji ya kara albarka cikin wannan makaranta <clears throat> kuma daga zamana nan na ga wasu ɗalibai da yawa waɗanda yake daga can suke zuwa daga gidan malam na gansu a nan duka dama muna tambayar su kowa ina kake karatu wasu suna cewa kullum nan suke zuwa saboda haka Allah ubangiji ya sa albarka ya ƙara muna ƙarfin gwiwa bisa ga sundin sunna sai dai dama da na samu yanzu akwai wasu abubuwa na zamani da fitintunu da suke bijiro muna wanda yake in ka samu wani haske da za ka iya yi ma malamin ka tambaya ko kuma ka ƙara haske ko ka buɗe wani abu wanda yake zai bijiro ya taimaki al'umma to wannan dama ce zan shigo da shi zan shigo da shi wanda ya fahimce shi a matsayin karatu in na yi daidai to ya rike shaka in kuma ban yi daidai ba to mu rike shi a matsayin tambaya yanzu karatun da muka yi mala ya muna karatun suratu yasin da kuma yana tambaya ma me yasa musulmi zai yi zai buƙaci ɗan sanda ya kare shi ko ya buƙaci ɗan sanda ya raka shi ko ya tuhume shi domin tuhumar duka ranar lahira gaɓoɓi ne ke magana kuma konan duniya ran da Allah ya maka kamun kaza kuku za ka ga inda Allah ya kama ka da abu a nan duniya to kowa ma zai gani iri-iri ba ka iya kufewa duk lokacin da kaga kayi wani laifi amma ba a kama ka ba to wata rahama ce ta Allah da ta ɓoye ka don ka ƙara gaba ka yi nadama sannan ka mai da alheri a inda ka yi kuskure tuni abin da ke bani tsoro shine adam alaihissalam itace ne ɗaya ya ci ko ina tsammani sau ɗaya ne ya ci amma hukuncin da aka yi mashi a ce sai an saukar da shi duniya da shi da hawa'u sai an yi wata rayuwa kuma sai an samu sakar maut sannan a koma to mu yanzu irin wannan laifi shi ne fa muke yi a nan amma kuma hukuncinmu ba za mu sauka wani wuri ba a nan ne muka samu wannan rahama a kyale mu mu samu yafiya a nan mu samu yi nadama sannan kuma har mu koma kuma mu biya wannan hanya da adam ya bi ya je samu aljanna wato ina nuna muna da rahama kwarai fiye da so inda za mu kudin zai koma matsayin adam a ce ko da kana hawa goma ne sai an saukar da kai ka koma ƙarƙashin ƙasa ko hawa na ɗaya sannan ka sake hawa sama ai kusan shekarun naka sun sun lokaci malamai sun ce da ka istighfari Allah ya fi maka da yi kaza amma wannan yafewan ba mu gani ba sai ranar lahira saboda haka anya ana yafe mana kuwa koko ayyukan alherin da muke yi sai mun yi su kafin mu kankare wannan zunubi domin ko ciwo mutum ya yi sai ka ga sai ya in yaje je asibiti watakila sai ya yi watanni kafin ya warke sai ka ji kuma ana cewa allah ya sa ka fara ne so anya kuwa akwai mutum ya yi laifi kawai ya ce astaghfirullah ka yi so ɗari ko ka yi so dubu kawai in ka tashi kawai ka kaka rigar ka ce an yafe ma Allahu alam malamai su fi mu sani kuma za su yi ta ba mu abin nan za su yi ta ba mu fatan alheri amma abin tsoro ne mu yi ta yin laifi sannan mu yi tsammani kawai ranar juma'a ka zaba bari ga ka ka ce an yafe maka kawai ka kalli gaba bayan ƙur'ani ya ce innamal ya yudhibna sayyad in ka bari wannan laifin kayi nadama to bai isa sai kayi ta taho da alherai akasin wancan laifin to su guda nawa shi muka duba jarabawa da adam da annabawa suka samu wato sai ka yi ta yi har ƙarshen rayuwarka domin da ka dawo da aikin alheri kuma ba ran da za ka tsaya har sai ka kai ƙarshen duniya ƙarshen rayuwarka sau da haka wannan karatu da muka yi ni abin nan ɗauka nan wannan karatu allah na tuba karatu ne wanda bai da iyaka kuma ya isa izina gare mu to bayan haka nan kuma akwai abubuwa da yawa na da suka bijiro muna wanda yake in ba mu muka yi maganinsu ba in muka ce za mu jira hukuma kun gani hukuma da ita ma kanta kamar tana gajiya wajen kula da mu sannan da fatara da yunwa da tsadan kaya da irin wahaloli da ake dora muna duk ya saba da yanda muka taso da muna gani mu samu ruwa kyauta mu samu komi kyauta mu samu dacen rayuwa a ƙauye ma ita kanta inganci gare ta har a ƙauye ma ƙauyuka da yawa ba a cin farada akwai abubuwa da ba a ci akwai garuwa da yawa ba a cin akuya duk saboda wani arziki da muke da shi da amma yanzu saboda haka gwamnati ba za ta iya muna maganin abun ba amma kila in muka duba a cikin shari'a muka dawo da bin suna diddigi watakila mu rika samun sauki amma sai mun bi shi turiyan turiyan abin da ya faɗo mu a rai shine da aka ce إنما الصدقات wal masakin kafin a ce wal'amili na alaiha inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakin sai aka ce wal amilina alaiha to tunda aka fara da fakir wanda bai da abincin gobe da aka fara da masakin wanda bai da abincin shekara kafin a ce amili na alaiha to su amili na alaiha ina ce su ne gwamnati ko kuma wanda mu muka yadda su ne za su tara zakka sannan a je sauran garimin da fi sabilillah da sauran guda nawa ne guda ba takwas ne duka to biyu an yi su kafin abili na alaiha amma kuma yanzu sai mu bar fukara mu bar masakin sai amili na alaiha sai su ɗauka su yi ta yin sauran amma ga bara ana ta yi ga wanda bai da abincin gobe da wanda bai da abincin shekara ga suna ina ce in ƙur'ani ya fara kawo fukara to in mutum na da zaka to sai zakar shi ta kare a fukara ta yi saura kafin a je masakin in an je masakin sai ta kare sai masakin sun kare kafin a je na alaiha to ya abin da yake domin yanzu abin da ke faruwa ga fukara ga masakin amma kuma sai mai ta tara zakka sai a shiga sauran babin nan ba a yi waɗannan ba Allahu alam me yasa aka kawo fukara da masaki kafin a shigo da gwamnati matsalan yanzu da mutum ya je kasuwa almajirai za su zaɓe ka shin almajiran nan a hannun baƙo yake da ya zo zai sayi abu ko a hannun mai kanti wane ne zai kau da su da zaka domin a nan duka kafin gwamnati ta shigo ne ita gwamnati in ta tara ko kuma al'umman masallaci in aka haɗu aka yi constitution aka ce to ga zakka ina jin za su fara ne da walgarimina da sauransu amma ba za a koma ga fukara ba domin fukara sun sun zo kafin mai kafin amili na alaiha to yanzu me yasa fukara ba su kare ba masakin ba su kare ba sai mu tsallake a yi ta yin na sama ina tsammanin da alama yadda dai muka shiga halinmu a yanzu da waɗanda ba su da abinci har sun ɗauki makamai waɗanda ba su da abinci har sun kaza har sun kaza har sun kaza watakila a karmakalla su fukara da masakin an basu a hannun waɗanda suka zagaye shi tunda zakkan nan da ƙarfi za a karba mai karba da ƙarfi zai fara ne daga amili na alaiha to kafin mai ƙarfi ya zo in ta kare a fukara da masakin shin za a ba za a ba mai arziki laifi ya ƙarasar da ita akan fukara wal masakin domin in ba su kare ba to ai zakat ta kare kafin gwamnati ko kafin amili na alaiha su zo to watakila inda za mu juya mu tabbatar da fukara sun kare kafin masakin sun kare kafin mu fara tara ta mu yi wani abu kila mu samu majiya karfi su ci abinci na yau da na gobe don kuma su tattaru su fara aiki akan sauran ah, inda ake fitar da zaka Allahu ala amma a tambaya na shi ne tunda waɗannan sun zo kafin amili na alaiha to shin ba za mu bari sai sun ƙare ba kafin mu fara yin wasu manyan abubuwa don muna da yawanci za ga shugabanni da hukumomi su zo misali su ɗauki kasuwa sai su tada masu ci ce za su gina kasuwan nan su kuma masu kasuwannin nan da an saukar da su sun bar kasuwanci suna jira a gama gini kafin a gama gini sun ƙara ne sun ƙara rauni sun ƙara zama fukara kafin a taddo su wasu ne sababbi za su zo su shiga waɗannan kasuwanni to amma mu kuma muna da wani abu da dole sai mun yi gyara a ciki idan aka ce za a ba fakir abinci ai wanda bai da abincin gobe ne ina ce in ka zo da zakarka in dai har ka ba wani yau to gobe in ka gan shi a layi ya kamata a bashi domin jiya ka bashi domin bai da abincin gobe ne shi yasa ya zama fakir so da ka bashi gobe yau ya kamata gobe ya nemi mai ko dai ya shiga cikin masakin ko kuma ya yi gaba amma dai ba za a sake a bashi ba saboda haka ya kamata a rika batar da fukara ne in ka zo aka baka yau to gobe kada a ganka a nan sai dai a ganka cikin masaki baɗi kuma in aka zo da zakka da za a ba masaki to kada a ganka kada a ganka a baka bara bana kuma a ganka ya kamata bana a ganka cikin kai ko masu mai sai ka shiga cikin amili na alaiha da kuma masu ba sauran matafiya da waɗanda suka ci bashi da waɗanda da fi da sauransu wato ba ma yi matanmu wa'azi cewa yau in ni faƙir ne aka bani yau to gobe kada a ganni domin da an bani yau na ci abinci yau to gobe ya kamata a ganni cikin faƙir fukara. to haka muke gobe in ka taru kuma za ka ba fukar kenan zakarka in ka ce za ka ci gaba da ba wanda bai da abincin gobe to za ka ci da gaba mutanen da su ba su canza su ɗin ne dai amma dole ne mu rika canzawa ke kai nan sai an ɗauki hoto sai an rubuta sai an waye da an ganka baka da abincin gobe za a baka amma dai shi mai ba da zakar tunda ba a kai amili na ya ba to kada ya kai gobe ya sake ba wanda ya ba jiya wanda ka ba jiya yanzu yau a ce ya riga ya zai ci da kanshi gobe don jiya zaka tatar da shi amma yau kada ya bari kada ya bari tatar da shi to haka muke in kai masaki ne an baka bana to baɗi kada ka bari wannan zakarta ne ta tadda kai domin kakku manta fa annabi sallallahu alaihi wasallam bai cin zakka saboda haka kai ma da ake ba kana kokari ne ka me ka fita daga cikin abaka ka ka zama cikin waɗanda za su ba wato za ka fita daga Fakir ka fada miskin daga miskin ka fada ina amilina alaiha daga amilina alaiha ka fada ina to da Allah tsakaninmu mu nan muna makabu wannan tsalle mu faɗa gaba to in muna so mu taimaki shugabanninmu in muna so mu taimaki malamanmu in muna so mu taimaki wannan karatu da wannan makaranta dole sai da ka fada na farko gobe kada a ganka a ciki baɗi kada a ganka a ciki sannan baɗin baɗaɗa a ganka cikin amili na alaiha can ta gaba kuma a ganka cikin mai cikin masu ba saura da fi sabilillahi wato kada ka dawo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullum ya kamata yau tafi gobe tafi domin wannan shine zai maganin talaucin da ke kai mu irin wancan haɗurra da kuma yake sa a bar karatun nan a koma wani abu daban karatun masu ya zama ko kana musu ba sa ji meanwhile ga wasu suna ta aiko mana da makamai wasu suna ta aiko mana da ƙwayoyi wasu suna ta aiko mana da abubuwa da za su ɗauke mana hankali yanzu ma yake ta maganar waya wayan nan ka kwana da ita ka kwana da kullum kana tare da ita kai kasuwa da ita ban daki ma wasu sai sun shiga da ita amma duk da haka kuma an ce hayya Allah sala hayya Allah fala a masallaci liman na karatu kuma liman na sallah still kana faman baka kashe ba ko sai kai kaza ko sai kai kaza kun gani muna bukatan mu rika tashi muna tsallake fage daga inda muke gobe kada a ganmu a wurin jibi kada a ganmu a wurin gata kada a gamu a wurin to in muka ci gaba da haka to shine zaunar da irin makaranta haka lafiya kuma ina tabbatar muku Allah na tuba da wuya a Kaduna ko a garuruwanmu za a samu makaranta irin wannan da wani bai tashi yana bara ba da wani bai tashi yana abin nan ba in fa na zo sallah naga ga waɗanda ba su samu raka'an farko ba kamar ni 'yan kaɗan ne wato babu inda ake wannan a cikin garin nan ko a cikin al'umma kamar wannan masallaci saboda haka malam ina jinjina ma da wannan abu ina jinjina wa ɗaliban wannan makaranta kuma Allah ya sa sauran makarantu da sauran ɗalibai su ɗauki wannan darasi daga irin yadda na ga natsuwa a cikin ɗaliban wannan makaranta Allah ya sa muna albarka gaba ɗaya. Allah ya sa albarka Allah ya sa malam ya samu magada da za su sa shi ya huta amma kuma aikin nan ya ci gaba wasallallahu ala nabi karim اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن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 ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اشفنا وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما